garin zabar dai wani ƙauye ne da ke karamar hukumar jere a jihar borno wanda kuma suka shahara wajen noman rani da noman shinkafa yar gida da ma sarrafa shinkafan kanta sai dai wani abin da suka ce na ci masu tuwa ƙwarya shine rashin kyakkyawar hanya da zai hada su zuwa babban birnin maiduguri an da ya kiyasi cewa mutanen da ke wannan gari sun fi dubu arba'in kuma a ƙasarin su manoman shinkafa ne da sukan ba da tasu gudumawa wajen samar da abinci a najeriya da ma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya akwai kimanin mutane dubu biyar da ke wannan harkar noman shinkafa shinkafa da kuma ke samar da shinkafa fiye da ton miliyan hudu a garin zabarmarin amma rashin hanya da zai hada su da babban birnin maiduguri na kawo musu cikas wajen gudanar da hada-hadan kasuwancin su malam hassan muhammad dai shine shugaban kungiyar masu sarrafa wannan shinkafa na garin zabar zabarmarin matsala ta hanya kilomita nan bai wuce bakwai ba shine muke neman taimako a ƙarƙashin shugabancin shugaba mai adalci mai kishi mai son a yi noman nan don allah ya taimaka mana shine shugaban ƙasa muhammadu buhari a taimaka mana domin a gyara mana wannan hanya ta mu mu ƙara bunƙasa aikin noman mu sama da ton miliyan hudu muna nomawa a nan zubar mari eh. kasuwa za ne a cikin mambobin naka da sun kai mutum dubu biyar ya suna malamar eh kuna kun fito noma ne da yaranki eh na ga mene kayan noma ne na gani a kanki Eh. Kuma eh, menene matsalolin ku ne a wannan gari? Muna so gwamnati ta muna hanya don mata suna shan wahala wurin aihu. marin dan sakwato, Mu dai manoma ne hmm. kuma ba shakka mai duguri tana karuwa da mu ta bangaren noma. Amma na, wallahi ta bangaren hanya muna da matsala. Hmm. A taimaka fi sabilillahi. Mu wa 'yan Najeriya ne. saurare mu a saurari kukanmu a jin kanmu don Allah eh. baba Buhari ya taimaka mana eh, eh. Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bashi lafiya Mr Frank Okolobe dai shine coordinator matasan samar da ingantaccen gwamnati da neman sassalar zaman lafiya na jihar Borno wadda ma aka gabatar da wannan koke ga manema labarai tare da kungiyar tasu ga kuma abin da ke cewa Barmari tana cikin kunci ba kulta to a ce kamar gari da yake kwance da mutane sama da dubu arba'in kilomita bakwai na kulta da zai hada su da cikin gari babban birnin maiduguri babu ai ka gani ba ingantaccen gwamnati akwai lokacin da ni ina zo ni ina ji a rediyo a kebbi a zamfara a katsina har miliyan daya miliyan dubu dari biyar ana bawa manoma domin su inganta noma to idan har za a ba da irin wannan kuɗin ma mutane to mu sai muka gan cewa to ai ya kamata a yi musu kulta tunda wayannan su da kansu suke wa kansu wannan abubuwa a yi musu kulta saboda su doki kayansu daga cikin gari su kawo cikin gida sannan su cire kayansu daga gida su shiga cikin gari ba wani matsala kamar mai sauka mai da hankali ga mutanen wannan kauye kuma ganin cewa ko wasu kauyuka da ma su ma suna buƙatar irin wannan hanya eh to su kauyukan da suke bukatar irin wannan hanya din su a takaice mun duba cewa ba su da tattalin arzikin ƙasa kuma tattalin arzikin mu yana faɗiwa to amma in aka daga wayannan mutanen za a samu tattalin arzikin ƙasa shi yasa muka fara sa mai da hankalin mu akan a yanzu dai fatan al'umman wannan kauye dai shine samun wannan hanya za ta haɗa su daga wannan ƙauye na zubar mari zuwa gwamnan Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya